أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال جدد بوديمك الله سبحانه وتعالى ودي قدر لا rayuwarmu ta kawo اللوكت أيومنا أصباحي تعالى الخميس شدا قوة رمضان hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da daya ga watan Jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya ci gaba da karatu cikin suratul ahza kafin mu dora akwai yan uwan ɗaya daga cikin makwabta wannan masallaci namu bai da lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya saboda ka ya buƙaci yan uwa su kai shi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya bada wannan ɗan uwa nasa lafiya Allah shi ba shi lafiya mu ma Allah maɗaukakin sarki shi ƙara mana lafiya wannan sura suratul ahzab ta fara tattaunawa kan wasu abubuwa ta tattauna kan abin da ya shafi jan hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki kada kuma ya da'a wa kafirai da munafukai ta ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala kada ya karkata zuwa ga abin da kafirai ko munafukai suke zan hankalinsa Allah maɗaukakin sarki ya zo ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa ga tawakkali gare shi bisa ga tawakkali ga Allah mahalicci duk waɗannan abubuwa abu ne da aka wajen hashe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya shafe shi ya kuma shafi al'umma gabaki daya sa'an nan aka zo aka yi mana bayani na abin da ya shafi wato haramci inkari da allah maɗaukakin sarki ya yi na mutum ɗaya ya kasance yana da zuciya biyu ko bayani na abin da ya shafi zihari ko kuma mutum ya ce ma wani yaro wadda ba ɗansa ba ɗansa ya danganta shi zuwa gare shi ko ma har ya sanya shi cikin magadansa sannan kuma suran ta zo ta yi mana bayani kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa cancantar muminai musulmai su ƙaddamar da shi a kan kowa wajibi ne a kan dukkan muminai su ƙaddamar da son annabi sallallahu alaihi wasallama da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama akan na kowa da kowa hatta mutum shi kansa kamar da muka karanta hadisin Umar radiyallahu anhu wanda yake ya kai annabin Allah na fi son ka akan kowa sai dai ni kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a da saura ya ce masa to na fi son ka akan kowa hatta ni kaina ya to yanzu kan imanin ka ya cika sa'annan suran sai mana bayani akan abin da ya shafi a sai mana bayani akan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayenmu ne bayan an yi magana akan shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi za a gabatar shi ne wajibi a gabatar akan komai da komai har mutum shi son kansa sai aka dawo kan matan annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce su kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallama iyayenmu ne kuma wannan tabbas haka yake mata annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ma wannan al'umma hijima sun yi ma wannan al'umma wato tsari sun taimaka wajen zuwan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa ƙarshen wannan al'umma idan muka duba kamar na aisha radiyallahu anha hadisan da ta ruwaito kan abin da ya shafi a hukunce-hukunce hadisai ne masu yawa sa'annan ga sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam su wasu ita rawaito mana abubuwa da dama to daga nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya rufe wannan bangare din sai aka zo tattauna bayani kan abin da ya shafi saƙo na annabawa da alƙawari da aka yi da su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna wa al'ummanka ka ja hankalin al'ummanka iz akazna minan nabiyina mithaqahum ka bayyana musu zamani ko lokaci wadda muka ba da annabawa wato sako suka ɗauki alkawari muka yi alkawari tsakaninmu da su tsakaninmu da annabawan Allah Maɗaukakin sarki in ji Allah kenan cewa za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba za su haƙa shi da kuma wajen bauta sa'an nan kuma za su wato kira mutane zuwa ga wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yadda ba za a haɗa shi da kowa makan abin da ya shafi wannan bauta ne Allah ya ce wa iza na minan na nabiyina mithaqahum ka tuna musu yayin da muka ɗauki yayin da wato muka ba da waɗannan annabawa alƙawari kuma suka ɗauka wa minka daga cikin annabawa akwai kai kanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa min nuhin da annabi nuhu alaihi salam wa ibrahima da annabi ibrahima wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam alaihi salam wa aqadna minhum mithaqan galiza Allah madaukakin sarki yace wato suka riki alkawari muka yi alkawari da su alkawari wanda yake tabbatacce mai tsanani Ah, kamar yadda muka faɗa Allah madaukakin sarki ya ba da annabawa saƙonni kuma sun ɗauki alkawari na isar da wannan saƙonni. wannan kuma dama shine aikin annabawa shine aikin manzannin Allah maɗaukakin sarki su isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki saƙo-saƙo lungu-lungu da gaskiya sa'annan kuma sauran al'umma su taimaka ma waɗannan manzanni wajen isar da wannan saƙo da'awa ta zamanto ta haɗu akan kalma guda akan kalma guda a tsayar da addini kada a samu rarraba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cikin suratu Ali Imran ألا ما دوك كنسن وإذ واذا اخذ واذا الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idh akhadna mithaqan nabiyina ka tuna wa al'ummanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in akaba Allah mithaqan nabiyina yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bada annabawa wato yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bada annabawa saƙo na musulunci su kuma suka ɗauki alƙawari na isar da wannan saƙon zuwa ga al'ummansu وإذ أخذ الله من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة بسا قابل دا ألا مدعوك كسركية بعد أن باوانا للتاكيد هكا سوكر مسو وحكمة دا حكمة bayan waɗannan annabawa sun zo da littafi da saƙon Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙunshi hikima, tun ma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai kuma har yanzu suka yi alƙawari cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo za su yi imani da shi kuma za su taimake shi wannan alkawari ne wadda mutanen annabawan suka ɗauka mutanen manzanni suka ɗauka annabawa an yi alkawari da su na isar da saƙo bisa ga tauhidi kuma sun isar sa'annan kuma su mutane suka yi alkawari da annabawan da mutanen gabaki ɗaya cewa inda a ce zamani zai kai su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo ya riske su to la tu'minun bihi da za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ne da littafi wanda yake gaskata littattafan da suka gabata sa'annan suka yi alƙawari cewa za su yi imani da annabi sallallahu alaihi sallama. idan ya zo kuma za su taimake shi Allah ya ce a aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri shin kun tabbatar da haka kun dauki wannan alƙawarin? qalu aqrarna suka ce sun dauka Allah ya ce fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma ina tare da ku cikin masu shaida abin nufi anan dukkan wasu manzanni da za su zo suna zuwa ne zuwa ga abin da ya shafi al'ummansu zuwa ga abin da ya shafi jama'arsu sa'an nan kuma annabi sallallahu alaihi sallama idan ya zo to ya zo ne da sako wadda yake muhaiminan da ya shafi kowane irin sako ya kuma mamaye dukkan wani sakon da ya zo kafinsa saboda haka sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake shi ya mamaye sakon sauran annabawa da manzanni da zuwan sakon annabi sallallahu alaihi wa inda su kansu annabawan suna nan da za su ajiye littattafansu ne zabura ko injila ko attaura ko menene ma su yi imani da su bi annabi sallallahu alaihi wasallama dama sun yi imani a cikin musulunci sharuɗa da rukunai na imani guda shida a ciki akwai imani da abin da ya shafi wato manzanni al'imani bin rusul saboda haka ba wai su annabawan ba mu kanmu wajibi ne mu yi imani da dukkan manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya sauka mu yi imani da littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu mu kuma tabbatar da gaskiya ne amma mu abinda aka lizimta mana mu yi aiki da shi shine mu yi aiki da alqur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to dama sun yi imani da shi dukkan manzanni kuma dukkan musulmi dole ya yi imani da dukkan waɗannan manzanni da Allah ya bamu labari da ma wadda ba bamu labari ba wadda aka bamu labari mu yi imani da shi dalla dalla annabi wana ya zo an ba shi littafi kaza ya kuma isar da sakonsa annabi wani ma ya zo an ambata mana sunansa an ambata mana littafin da aka ba shi za mu yi imani da shi waɗanda kuma ba a ambata mana ba za mu yi imani da su a dunkule mun yi imani da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma waɗannan annabawa da manzanni gaskiya ne hukuncin na adalci amma a ɓangaren hukunci mu al'ummar mu an lizimta mana ne mu yi aiki da alƙur'ani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yana karanta wasu mankaroni wasu gutsune gutsune na taura yace masa saurara annabi musa alaihi salam da yana da rai ya iso wannan zamanin ba abin da zai wadatar da shi face ya bi ni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama saƙonsa ya shafi ya shafe dukkan sakon sauran annabawa kuma su kansu annabawan da rayuwarsu ta kai zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Alƙawarin da suka yi da Allah madaukakin sarki shine su mene su bi annabi sallallahu alaihi wasallama su bi alqur'ani Allah ya ce to ku shaida akan wannan wannan sako din ku shaida akan wannan alƙawari da muka ɗauka da ku saboda haka ni ina cikin masu shahada Allah ya ce faman tawalla ba'da zalika duk wani cikin mutane domin man yana daga cikin siyagul umum siyagul umum siga ne na mena umumi ya shafi kowa da kowa faman walla ba'da zalika duk wanda ya juya baya bayan wannan alƙawarin da muka daukan fa ulaika humul fasiqun to suna daga cikin fasikai waɗanda suka fita daga cikin da'a wa Allah madaukakin sarki suka isa zuwa ga sabawa annabi sallallahu sabawa Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan alkawari da shaida da aka yi daga wajen Allah maɗaukakin sarki da manzanni wani ya zo ya saba فعلى هذا كل من كل من ادعى انه من اتباع الانبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم قد تولوا عن هذا الميثاق القليل saboda haka abin da ya shafi a yahudawa da nasara da waɗanda suka bi su sun ƙaryata ko sun saɓa. wannan alkawari tabbatacce da Allah maɗaukakin sarki ya yi da manzanni kuma ya yi da mutane sun saba wannan alkawarin saboda idan sun idan yahudawa sun bi manzon da aka turo musu a lokacin su da littafin da aka saukar musu haka nasara idan sun bi manzon da aka da aka aiko musu a lokacin sun bi littafin da aka saukar musu to da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake wajibi gare su shine ne shine su ajiye littattafansu su yi imani su ajiye littattafansu su bi me su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama dama akwai alkawarin idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo za a mene za a bi shi za su bi shi saboda haka duk wadda bai bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai yi imani da shi ba ko da a ce ya bi littafin da aka saukar ma wasu zamani cikin zamanin nuka wannan bin ba zai masa amfani ba sun cancanci azaba sun cancanci dawwama cikin abin da ya shafi wuta saboda me saboda rashin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka a nasara waɗanda suke raye cewa su mabiya ne na annabi isa alaihi salam biyayyarsu ga annabi isa alaihi salam ba zai musu amfani ba abinda zai hana ya musu amfani shine rashin imani da bin annabi sallallahu alaihi wasallama domin dukkan manzannin Allah da baki ɗayansu da mutum zai zaɓi ƙwaya ɗaya a ciki ya ce na yi imani da sauran gabaki ɗaya amma wannan ƙwaya ɗaya ban yi imani da shi ba da imanin ba zai masa amfani ba ƙur'ani ya bayyana mana wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kazzabat adunul mursali adawa sun ƙaryata manzanni alhali manzon su kuma suka karyata shi kadai amma sai aka ce sun karyata manzanni saboda karyata manzo daya daidai yake da karyata manzanni ga baki daya ina fata an fahimta saboda ka alkawarin da aka yi da annabawa cewa za su bi alƙawarin alkawarin da aka yi da annabawa da al'ummar su cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo la tu'minunna bihi wa la tansuranna za su imani da shi kuma za su taimaka masa wajen isar da sako wannan alkawari ne duk wanda ya zo bai bi hakan ba ko ya bi ko ya ce ba zai ba zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba to abin da ya aikata a ga gabaki daya bai da amfani wa iz akazna minan nabiyina mithaqahum ka suna musu lokacin da wato annabawa suka dauki alkawari na na wannan sako suka tabbatar da za su bi wa daga cikin waɗannan annabawan akwai kai annabi sallallahu alaihi wa sallama wa min nuhin da annabi nuhu wa ibrahima da annabi ibrahima wa musa da annabi musa wa isa bin maryam da annabi isa dan maryam waɗannan annabawa guda biyar da aka ambato su a wannan ayar su ne ulul azmi minar rusul manya-manyan annabawa manya-manyan manzanni guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya fifita su a kan sauran manzanni Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratu shura شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا wa أوحينا إليك وما وصينا wa Musa wa Isa. an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi Allah madaukakin sarki sai shar'a lakum min mun shar'anta muku tsari na addini ما وصى به نوحا أبن مكي وصية وعن النبي نوح عليه السلام والذي أوحينا إليك da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى بن مريم da abin da muka yi wasiya wa Ibrahima da Musa da Isa dan Maryam alaihi salam an aqimu dina cewa su tsayar da addini wala tatafarraqu fi kada su rarraba cikin addini din wannan shine wasiya da annabawa suka karba daga wajen Allah madaukakin sarki suka yi alkawari na wanzar da shi to ayar ta ce wa minka wa minkan nan kuma tabbas ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne menene yasa aka gabatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan manzannin da suka zo kafin sa alhali tabbas shine na ƙarshe katimun nabiyyin wa imamul mursalin shi shikamako ne na annabawa kuma jagoran manzanni amma da ayar ta zo sai aka fara sa wa idh akazna minan nabiyyin mithaqahum wa minka minkan nan da miri ne da yake komawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kai kai ma an yi wannan alkawarin da kai sai aka fara ambatonsa me yasa aka fara ambatonsa kafin annabi nuhu alaihi salam kafin annabi ibrahim kafin annabi musa kafin annabi isa dan maryama wasu daga cikin maluma suka ce dalilin da yasa aka kaddamar da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kira anan shine dan a nuna mana darajansa a kuma nuna mana shine mafi ɗaukaka wannan shine abin da ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya tafi a kai shi ya karara cikin tafsirinsa sa'an nan wasu maluma suka ce a'a sirrin da ya sa aka ƙaddamar da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran manzanni ba wai domin a nuna darajansa ba ne saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne abokin magana a wannan lokacin a ƙur'ani ake faɗa ƙur'ani kuma an saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ne suka ce kasantuwar shi ne ake magana da shi tsakanin su waɗannan annabawan shi ya yasa aka ƙaddamar da ambatansa akan ambatan manzannin da suka ma gabace shi irinsu annabi nuhu da sauransu ina fata an fahimci wannan wannan shine abinda qasimi rahimahullahu ta'ala ya tabbatar cikin mahasin ta'wil sai suka bada amsa da cewa ai ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a farko wannan ba yana nuna ba ne. saboda ai suka yi istishhari da wani baici na waka wanda aka ambaci wani a ƙarshe kuma tare da cewa shine mafi daraja ina zama annabi sallallahu alaihi wasallam ne a baici na abin da ya shafi waka ne to haka dai al'amarin yake saboda haka bayan an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambato annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa wannan kuma maluma suka ce haka suka zo a jere haka suka zo a jere da ibn kathir rahimahullahu ta'ala da shi qasimi rahimahullahu ta'ala dukkan su suka ce yadda Allah ya jero su nan haka suka zo wa mutanen su a jere Allah ya ce wa akhadna minhum mithaqan galila bayan a farko an sake an fara ambaton mitak din wannan alƙawarin da aka ɗauka saboda a nuna maka ƙarfin abu wa in akazna minan nabiyina mithaqahum an ambaci al wannan alƙawarin da aka ɗauka din sa'annan ayar ta ci gaba wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam sai kuma a ayar aka sake rufe ta da cewa wa akhadna minhum mithaqan galiza muka yi alkawari da su suka dauki alkawari alkawari da yake tabbatacce mai girma cewa za su isar da abinda Allah madaukakin sarki ya ɗora musu na addini kuma duk wani ɓangare na saƙon Allah madaukakin sarki sashin sana gaskata sashi kuma sun yi imani da shi saboda haka sun tabbatar da wannan alkawari da suka ɗauka gaban Allah subhanahu wa na isar da saƙo zuwa ga al'ummominsu al'ummominsu sun tabbatar da za su yi imani da waɗannan manzanni sa'annan kuma idan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo za a bi shi dama wajibi ne a yi imani da shi sa'annan da su ajiye sakonninsu kuma da su bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su mabiyan nasu li yas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina azaban alima kamar Allah madaukakin sarki ya bada yayi bayani kan dalilin da yasa aka dauki alƙawura da manzannin Allah madaukakin sarki wajen isar da sako sun yi alkawarin isarwa sa'an nan kuma sai Allah ce liyas ala sadiqina an sidiqihim domin Allah madaukakin sarki ya tambayi masu gaskiya kan abin domin Allah madaukakin sarki ya tambayi masu gaskiya kan gaskiyarsu wa a a'adda kafiri na azaban alima aka kuma tanadarwa wato kafirai azaba da take mai raɗaɗi liyas ala sadiqina an sidiqihim Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan alkawari da manzanni domin a tambayi annabawa kan saƙonsu a sadiƙinan nan maluma suka ce annabawa ne ana nufin domin a tambayi annabawa kan saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ba su a tambayi annabawa shin kun isar da saƙo zuwa ga mutanenku a tambaye su kuma yaya mutanenku suka karbi wannan sako na Allah subhanahu shin sun cika wannan alkawari da suka ɗauka wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ko ba cika ba liyas'ala sadiqina an sidqihim domin a tambayi annabawa kan wannan sako da Allah maɗaukakin sarki ya basu kan alkawarin da suka ɗauka sun isar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wani cikin suratul ma'ida yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum Allah madaukakin sarki zai ranan da Allah madaukakin sarki zai tara manzanni ya tambaye su ya ce yaya aka amsa muku kiran yaya aka amsa muku ana nufin ranan tashin alkiyama liyas'ala as-sadiqina an sidqihim sa'annan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce falanas alanda ladina ursila ilaihim tabbas za mu tambayi waɗanda aka aika musu manzanni su mutane kenan za a tambaye su walanas alanda mursalin kuma za a tambayi manzannin su ma yaya kuka yaya kun isar da sako mun isar a tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni yaya kun karɓa Allah maɗaukakin sarki su duka sai ya tambaye su a tambayi annabawan Allah kun isar mun isar ya suka amsa su yi bayani sa'annan kuma a zo zuwa ga waɗanda aka aiko musu da manzannin wannan yana da yawa cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki cikin tsarinsa a wa ma kunna mu'azzibina hatta na basa rasula Allah maɗaukakin sarki baya azaba wa kowa har sai Allah maɗaukakin sarki ya aika masa manzo shi yasa alkur'ani in muka duba ya zo da solo guda biyu na yankan hujja ga dukkan mutane na farko alkur'ani ya jera mana annabawa daki daki daki daki a ce annabi wani ya je zuwa ga mutanensa ya ce su bauta wa Allah shi kaɗai kada su haɗa shi da kowa ba su da wani abin bauta bayan Allah su ƙaryata shi annabi wani ya je a ƙaryata shi manzo wani ya je a ƙaryata shi daki daki Allah ya mana bayani gashin nan cikin surori daban-daban sa'an nan kuma sai Allah ya goye sake yankan hujjar na jinƙule, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jtanibu at Fa faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad dalala duk yankan hujja ne wannan Allah maɗaukakin sarki ya aika wa kowace al'umma da manzo saƙo da lungu da ko'ina manzo dai ya je musu ga baki ɗaya to daga nan duk wanda kuma bai yi abin da aka umarce shi ba Allah maɗaukakin sarki yana da daman da zai azabtar da shi yanzu an yi alƙawura da annabawa sun isar da saƙo an yi alƙawura da manzanni sun isar da sako sa'an nan kuma waɗanda ba su biyo ba waɗanda ba su bi saƙon annabawan nan ba Allah ya ce ba a addadil kafirina azaban alima an tanadarwa kafirai azaba mai raɗaɗi ai an tanadar wa muminai abin da ya shafi ni'ima da aljanna aka kuma ba su sakamakon aikinsu kafirai fa aka tanadar musu da azaba mai raɗaɗi ana nufin kafirai waɗanda ba su imani da abin da al'ummominsu suka zo da shi ba ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace mun shaida lallai manzannin Allah madaukakin sarki sun isar da sakon ubangijinsu sun yi nasiha wa al'ummarsu sun yi bayani dalla dalla babu tuntuɓen harshe na abin da ya shafi bayyananniyar gaskiya wadda ba ta ɗauke da wani nau'i na shubuha babu shakka babu ƙirƙira duk wanda ya ƙaryata su duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah maɗaukakin sarki saboda jahilci ko mu'anada mu'anada shine ka san gaskiya gaskiya ne ka ce ƙarya ne ka ga abu ƙarara fari ne ka ce baƙi ne ka ga abu ƙarara baƙi ne ka ce fari ne wannan ne mu'anada kuma an samu waɗanda suka ƙi karɓar musulunci saboda wannan abu to Allah maɗaukakin sarki ba zai rabu da su ba sa'annan fa ma ja'at bihi ar huwa al-haq duk abinda manzanni suka zo da shi shine gaskiya wa man khalafahu fa huwa ala dalal duk kuma wanda ya saba wa abinda manzanni suka zo da shi to yana kan bata haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mana saboda haka wajibi ne imani da manzannin Allah baki ɗaya, da imani da abinda suka zo da shi gabaki daya ka imani da Allah ne ya saukar ka yi imani da hukuncin da yake ciki gaskiya ne sa'an kuma in ka tashi bi a yanzu sai ka bi Alƙur'ani shine littafin da Allah madaukakin sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine manzon mu sa'annan kuma Allah madaukakin sarki zai tambayi manzanni zai kuma tambayi wato waɗanda aka aiko musu da manzanni domin ya zamanto yankan hujja zuwa ga al'umma ga baki ɗaya duk wanda Allah ya azabtar da shi Allah bai azabtar da shi da zalunci ba Allah shi taimake mu يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا

أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يدلون لهم البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب القوم فلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما شاء الله بقول أن آيوين دعا رمى يكرن تاوانا سوء su ne kamar maudu'i na abin da ya shafi wannan sura ɗin shi ne ahzab ɗin kenan sunan sura ɗin gazwatul ahzab yaƙin ahzab yadda ya kasance yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari saboda haka wannan shi ne asalin abin da aka sanya ma wannan sura suna suratul ahzab bayanai ne yadda munafikai suka yi ta fama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da munafikai su yi wannan kutungulan su yi wannan kutungulan su faɗi wannan su faɗi wannan su faɗi wannan duk dai haka har suka yi ta yi har Allah madaukakin sarki ya tabbatar da nasara wa abin da ya shafi mu'minai wannan yaki yaki na ahzab maluma sun tattauna kan wace shekara ce aka yi wannan yaki wasu daga cikin maluma suka ce an yi wannan yaƙi ne a shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wasu kuma suka ce a'a an yi ta ne a shekara ta hudu yahudawa mazauna madina sun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ci gaba yake samun nasara tun farkon hijira sai nasara ake samu sai ci gaba abun sai ya game su suka ce to yanzu fa suna ganin gara su je su haɗa kai da wasu da shawa mushirikan makka da mutane daban-daban domin su zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙa na ƙarshe a masa a yaƙin da kawai in aka yaƙe su an riga da an gama da su kuma ba za a samu labarinsu ba yakin da in aka yaƙe su babu wani rayuwa bayan wannan shikenan sai wato mutane ashirin suka fita cikin yahudawa manya-manya na banin nazir suka je wajen ƙurai shawa a makka da su suka fara neman haɗin kayi suna kwaɗaitar da su suna nusar da su cewa su zo su haɗa kai su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai da sauran sahabbai shawa suka ba su haɗin kai a kan wannan wannan runduna ta mutum ashirin sun gama da ƙurashawa suka fita suka je suka je ga ƙafan suka ce musu ku zo mu yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ku zo mu haɗa kai da su suka bayyana musu suka kira su kamar da suka kira ƙuraishawa suwa suka ba su haɗin kayi a kan za a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan runduna ta mutum ashirin ta ƙara gaba ta je ta samu ƙaba'i suka samu ƙabilu daban-daban na larabawa suka kira su kan cewa su zo a haɗa kai a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka samu da dama suka amsa musu wannan sakamako ne na abin da ya shafi a tashi da yunƙuri na jagororin yahudawa wajen su hada rundunoni daban-daban na kafirai a kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai duk shi sa aka ce ahzab ai mun yi bayani a muqaddima na sura din ahzab sune rundunoni ko jama'a jama'a da suke daban-daban waɗanda abu guda ya haɗa su manufa na shirka ko wani abu ya haɗa su to irin su ne haka suka je suka dinga samun su shikenan Abu Sufyan shi yake jagorantar mashirkan makka ya fito da rundunansa mutum dubu hudu domin a je madina a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama nan sauran ƙabilan larabawa su ma suka fito suka kada rundunansu zuwa ga madina bisa ga wasu alƙawura da suka ɗauka wa junansu su waɗannan rundunonin kenan bayan wasu kwanaki sai ga waɗannan rundunoni wato sun nufi madina wadda in ka haɗa rundunan ƙurashawan makka da sauran rundunonin sun kai runduna ta mutum dubu goma wadda wannan runduna nasu sun fi mutanen madina da matan madina da matasa da yara ga baki ɗaya suka haɗo kayi domin su zo su yaƙi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sauran musulmai suka haɗa jagoranci da yake ma domin su tafi to kuma suka tara da madina ma akwai tsari akwai jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallama jin haka ke da wahala nan da nan sai ya ƙulla zama domin a shawarwari kan yaya za a kara madina Allah cikin ikonsa cikin sahabbai a wannan lokacin akwai salmanin farisi Allah shi kara masa rahama ya zo daga yankin garinsu faris sai Allah ya taimaka kuma ya zo da wata basira da hikima wadda laraba ba san da ita ba sai ta taimaka a wannan yaƙi ta yi son babin ba a wannan yaƙi salman farisi rahimahullahu ta'ala ya ce ya kai manzon Allah inna kunna bi ardi faris mu mun kasance a ƙasan farisa idan aka yi mana irin wannan kan dakana a raina yace sai mu tona rani mu yi tonan rami sosai babba mu kewaye garinmu da rami shi kenan to laraba ba san wannan abin ba kafin na laraba ba san da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan shawara ya yi gaggawan wanzar da ita aka yi planning aka yi kudda yaya za a yi to a yi wannan tono nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara mutane goma goma mazaje cewa duk mutum goma za su yi tonon tsayin zira'i arba'in duk mutane goma cikin sabai za su yi tonon tsayin zira'i arba'in wanda yake nuna mana kyakkyawan jagoranci irin na nabi sallallahu alaihi wasallam division of labor kowa da kowa da nasa shikenan sahabbai suka tashi da ƙarfi da kuzari suka fara tono annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da su yana taimakon su cikin wannan aiki nasu kamar yadda ya cikin bukhari hadisin sahal dan sa'ad yake cewa mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a tonan kandak kuma mun kasance muna tono muna kuma su na annabi sallallahu alaihi wasallam suna tono mu kuma muna ɗiban ƙasa akan kafaɗinmu idan aka tona idan aka yi tonan ramin ba a barin ƙasan a jikin ramin saboda in ka bar ƙasan a jikin ramin wanda ya shigewa kawai zai tura ya tura ya tura ya tura ya tura sai kawai ya hau ya shige ya je ya same ka amma an ka kwashe kasan a wajen kafin ya je ya debo kasan ya zo ya cike ramin ka haɗa shi da babban aiki to suna su kuma suna ɗiban kasan a kafaɗinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار ya Allah, ya Ubangiji. babu wani rayuwa sai rayuwar lahira Allah ka gafarta wa waɗanda suka hijira daga makka suka zo madina ka gafarta wa mutanen madina in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a dadi na yakin kandak babu gazotul kandak sa'annan hadisin anas dan malik ya bayyana mana cewa su kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan yake musu wannan addu'a cewa babu rayuwa Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira ka gafarta wa. muhajirun ka gafarta wa al'ansar su kuma suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammadan ala al-jihad ma baqina abadan ala al-jihad ma baqina abadan suna cewa ah, nahnu alladhina bay'u muhammadan mu ne muka yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallama alal jihadi akan abin da ya shafi jihadi ma baqina abadan ba za mu taba bari ba muna nan haka su ma kun ga ana yi kenan cikin me cikin kuzari haka aka yi ta wannan tono na wannan rami din haka kuma hadisi ya zo daga barra dan azib yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗiban ƙasa a yakin tonan tonon da din nan da ake yana ɗiban ƙasa har wato ƙura ya zo yana abin da ya shafi lullube shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne ma'abocin gashi ma'abocin gashi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake ɗiban ƙasa kuma a lokacin an yi ne cikin wahala suna ɗiban ƙasa suna cewa Allahumma laula Allahumma laula anta mahtadaina wala saddaqna wala sallaina فأنزل السكينة علينا وثبت فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا سنة شوى اللهم لو اللهم لولا أنت ما اهتدينا ya Allah da ban kai ba da ba za mu shirya ba wala saddaqna wala sallaina da ba za mu gaskata abubuwa ba kuma ba za mu yi sallah ba fa anzilan sakinatan alaina ya Allah ka saukar mana da nutsuwa wa thabbit al aqdama illa kaina idan kuma Allah madaukakin sarki ya kaddar wannan yakin Allah ka tabbatar da digajigan mu su ma haka suke faɗa to wannan yaki an yi shi cikin tsananin yunwa kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bayyana an sha wahala a ciki bara yake cewa a wannan tonan kandak din ana cikin tonan sai aka zo aka tar da wani dutse ya kifa suwa sai aka kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga ko wani dutse nan ya kifa suwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki wato abun toro ya ce bismillah ya buga ya yi bugu bugu na musamman ya ce Allahu Akbar ya ce oɓe ku ha sham an ba ne mabuɗai na sham ma'ana za a yi nasara kenan kar mu manta sahabbai maluma suka ce an yi wannan yake tsakanin shekara ta hudu zuwa ta biyar saboda haka a lokacin akwai fito da dama da basu riga sun shigo hannun musulmai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani mabuɗe na abin da ya shafi sham ina ma ganin wato manya-manyan gidajensu sa'an nan ya sake bugu na biyu sai ya ƙara an tara dutse ɗin amma dai bai gama da shi ba ya ce allahu akbar ya ce an ba ni tarisa sa'an nan ya sake bugawa na uku ya ce bismillah ya sake bugu na uku dutse sai ya fashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahu akbar ya ce an ba ni mabuɗai na abin da ya shafi yaman har ma ina ganin ƙofofi na sana'a daga inda nake san'a shine babban birnin kasar yaman ina tsammanin har yanzu haka yake na'am ah, to daga nan bayan wannan abu ya fashe dama madina tana kewaye da gonaki na dabino zai yi wahala iya shiga mata ta wannan gurin amma ta arewa da madina nan ne inda babu wannan gonaki din saboda haka tana a iya shigo musu kuma ta nan ne suka ba da ƙarfi wajen abin da ya shafi wannan tono nasu tonon ramuka na handar saboda haka musulmai suka ci gaba da wannan tono suna tono da na tsayin wuni gaba ɗaya za su yi tun safe har rana ta yi suna tono idan yamma ta yi kuma sai su koma zuwa ga iyalansu har aka kammala wannan tono na handak kafin waɗannan rundunoni na jama'a daban-daban na mashirkai su iso waɗanda sun kai mutum dubu goma sun fi maza da mata da yara da tsofi na cikin madina gaba baki ɗaya kafin su iso duk an gama wannan tono ɗin shawara nawa na salmanul farisi domin shi eh, abu sufyan yana da runduna da suka kai mutum dubu hudu sa'an nan mafan da waɗanda suke biye da su daga najar suna da rundunar da sun kai mutum dubu shida kun ga dubu goma kenan mushrikai suka zo suka tar da wannan rani da suka mun suka ga wannan rami suka rasa ta yaya ne za su fuskanci musulmai ta yaya za su fada cikin garin madina saboda abin da suka gani na wannan rami din ya shiga tsakanin su ya zama musu shamaki tsakaninsu da musulmai da madina suna kallo da musulmai suna kallo amma ne amma kuma ba za su iya auka musu ba sun zo sun kar da wani rami waɗanda su ba su yi lissafi da samun sa ba dama laraba ba san da wannan hikiman ba san da wannan basiran ba salmanul farisi ne ya zo da shi ce su a yankin su ga irin abin da suke yi shikenan wannan al'amari ya sa suka tsaya zago zago jirungun jirungun. ba su yi tsammanin ba suka zo suka ga haka ba su yi planning din haka ba ba su taba tunanin sa ba suna so su haura da amma sun rasa ya dace musulmai kuma suna nan suna ganin yadda mushrikan nan suke kai kawo a tsakanin wannan gurana kenan ba za su iya aukawa ba da abin da ya shafi dabbobinsu ba kuma za su iya ɗebo ƙasa su cike ramin su samu hanya su shige ba haka dai suke nan ana nan ana zaune haka suka zauna suka zauna tsakanin wannan guri na kandar sai wasu jama'a suka fito daga cikinsu cikin mashirkan kenan a cikinsu akwai amru bin abdud akwai ikrima bin abi jahal akwai durar bin al-khattab da wasunsu sai suka samu suka dan samu yar wata kofa suka samu dan wani kafa suka dabaran da suka yi suka samu suka shiga ali bin abi talib radiyallahu anhu yana nan yana ne yana kallon su suna nan suna lura da yadda abubuwa suke tafiya kun san duk da sun yi hakan ba kuma za su koma su kwanta ba suna nan dai suna monitorin suna kallo suna murababa suna kewaye suna kalle da abubuwan yake Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da ya suka zo shi wannan amru ya dan samu kafa ya shigo Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce masa to ka zo mu yi mubaraza mana mubaraza shine physical combat kamar da ake faɗa yaƙi na gaba da gaba su fara tsakaninsu kuma ya kasance shi wannan amur bin hud yana daga cikin masu kuzari masu kokari cikin wannan mushirka yana kuma ji da haushin bai zan yakin badar ba saboda haka yanzu an ya samu daman da zai huce haushinsa da suka fara bugawa ali bin abi talib radiyallahu anhu ya masa daga daga har ya zamanto ya kai shi lahira sauran waɗannan mutanen da suka ɗan shigo da su sun ikirima suka ɗiba a guje har ya bar me har ya bar takwabinsa sauran mushikai da suka gaisu su ma sai suka ɗiba a guje su ma suka gudu suka watsi wannan runduna gaba kiɗinsu suka zamanto sun tarwatse musulmi suka zamanto sun samu aminci daga wato wannan al'amari na mushirkai kuma ba a yi yakin ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum ya kodin da kuka yi imani ku suna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi zuwa gare ku ja askun junudun yayin da runduna suka zo muku fa arsalna alaihim rihan kuma muka aika musu da abin da ya shafi iska wa junudan lam tarawha da runduna na mala'iku da ba sa ganin su wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah madaukakin sarki ya kasance bisa ga ayyukan ku yana gani ayyukan da kuka ta yi na tonan kan da duka Allah yana gani to lokaci yayi ina ga zamu dakata anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zamu ɗora kan abin da ya shafi wato wannan qadiya na handa. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ba an kara ba har mun dan samu ƙarin lokaci a yi mana afuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واستغفره انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته